da ke a nan unguwar sabuwar arkilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau talata hudu ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul ankabut jiya mun tsaya aya ta goma sha bakwai yau za mu tashi aya ta goma sha takwas in tukazzibu wa in tukazzibu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء Ƙayyar mun karanta mun faɗi cewa wannan surar dama tana magana game da jarabawa da itila'i ne da aka wa muminai. muminan makka da suke shan wahala game da kafirai muminai da suke shan wahala lokacin annabi sallallahu ga kafiran makka Allah yake musu tasliya Allah yake lallashin su Allah yake ba su hakuri Allah yake nuna musu haka rayuwa ta gada ta gadi jarabawa da tuntube ta gadi gwagwarin imani ko gwagwarin da ake gwada ka sai Allah ya kawo mana kissa annabi Nuhu domin ya nuna ma muminan muminai dai har yanzu cewa annabi Nuhu shi ma ga irin wahalar da yayi ga irin dadewar da yana kiran mutane ne da ba su ansa ba sai ya kasance ƙarshen ƙwarai ya kasance gare shi su aka halaka sai Allah ya fara ba mu labarin annabi Ibrahim a jiya labarin annabi Ibrahim mun karanta aya biyu cewa Allah ya aika shi zuwa ga mutane ne yana ce musu ku bauta ma Allah ku ji tsoron shi zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan faftagu inda Allahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un annabi Ibrahim ya yi musu wannan magana ta jawo su cewa ga Allah ake neman arziki Allah ake bauta ma kuma gare shi ake neman arziki Ta annabi Ibrahim ya ci gaba da yi musu wa'azi yana ce musu wa in tukazzibu in kun karyata ne faƙar kazzaba umamun min qablikum kafin ku wasu al'ummomi sun karyata annabawansu don haka annabi Ibrahim yana gaya mutane ne Allah yana gaya mutane makka wannan ne domin su san cewa annabi Ibrahim shi ma ya gaya wa mutane ne haka zaka ko ku ku dibi mutane maka kuma ku gaya musu cewa in ba su yi imani ba in suka karyata annabi sallallahu ba su suka fara karyatawa ba annabi Ibrahim yake cewa mutane ne wa in tukazzibu kuma idan kuka karyata ne kuka ƙaryata ne ba ku yadda ba faƙar kazzaba umamun min qablikum wasu al'ummomin kafin ku al'ummomin annabi da aka yi wa annabi Nuhu da annabi Idris da annabi Shu'aibu da sauransu sun karyata kafin ku wa ma ala rasuli illa albalagul mubin shi manzo ba abin da gare sai dai ya isar isarwa bayyananna haka mai wa'azi yake kaman manzo iyaka ya isar isarwa bayyananna baya iya cilastawa baya iya sa kowa sai ya imani baya iya cewa ya azabta in ba ya imani ba yayi wa'azi yayi fata yayi addu'a Allah ya shigar da jama'a shi annabi sassan da ya je ta'if mutane suka wahal da shi aka jefe shi aka yi mai rotse a kai sai da takalmi ne suka cika da jini abinda yake ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka shiryar da mutane na ba sani ba wato shi mai wa'azi yana amfani da lafazin da ke sa mutane su fahimta yana jawo su akwai lokacin da yake amfani da kakkausan lafazi idan kakkausan lafazi zai yi amfani kuma mafi yawa ana amfani da kakkausan lafazi ga wanda aka ga ya fahimta ne sai a ga cewa duk da fahimtar da yayi ya zai yi haka annabi ya yakan sassauta ma mushrikai yakan sassauta ma waɗanda ake son su jawo al-mu'allafati qulubuhum amma in wani babba na kusa da shi yayi sai annabi ya mai fada lokacin da annabi sassan ya ga sayyidina Umar da at annabi ya hasala yace da annabi Musa yana raye da shi ma ni zai bi irin kaza a gani da da haka azinka da wani littafi ba wanda ni zo da shi ba zaka wata haka amfani da kakkausar lafazi in mutum yana da ɗalibai ya san lokacin da ɗalibi wani ɗalibi wani sun cici ta ya musu kakkausar lafazi shi kuma wani da wani ami ne Abinda yake bukata a mai shimfiɗa a jawo shi da hikima dai haka annabawa haka annabawa suka yi annabi ibrahim ya ci gaba da cewa mutane ne akan ra'ayin ibn kasir da yawa daga cikin malaman tafsiri wannan duk maganar annabi ibrahim ce wasu malamai suna ganin a nan maganar annabi ibrahim ta tsaya yanzu allah ne wannan jumla ne itiradiyya allah yake magana awalam yarau kaifa yubdi allahu al-khalqa thumma yu'iduhu shin ba su ga yadda Allah ke kaga halitta ba ya fara halitta sannan ya koma mai da ita Allah ya kagi halittar ɗan adam ba a taɓa ɗan adam ba kafin Allah ya kagi halitta ta yi Allah ya kagi halitta mala'iku ba taɓa mala'iku ba kafin Allah ya kagi halittar su Allah ya kagi halittar aljannu Allah ya kagi halittar dabbobi da ƙwari da sama da ƙasa da duwatsu duka kafin Allah ya kage halittar su ba taba kage halittar su ba shine ya rau kaifa yubji Allahu al-khalqa basu ga yadda Allah ke fara halitta ba tun mai idu sannan Allah ya koma mai da ita tun anan duniya wannan kun mai idu ta nan duniya ce yanzu kaga mutane kamar yadda muka bada misali jiya shekara ɗari da suka wuce kowa babu misali shekara ɗari biyu da suka wuce shine Allahu al-khalqa Allah ya kake su ya wuce da su sun mai idu ya mai da wasu mutane ga sunan mutanen da suka zama bayan ƙasar nan shekara ɗari biyu da suka wuce da shekara ɗari Allah ya ƙage halittar shi ya halicce su ya wuce da su yanzu ga wasu irin sunan yayi mutane ne masu ido biyu masu kusuwa hanci biyu masu baki masu goshi masu ƙafa biyu masu hannu biyu Allah ya kage su ya tafiyar da su yanzu kuma ya kage wasu gari sun zo dabbobi ma haka zaka gani dabbobin da ake amfani da su yau inda ake ci yau za a ce lokacin annabi sallallahu ya hawa raƙumi an zo da raƙumai yaƙi ba wa'annan raƙumman ne. Allah ya halaka su Allah ya koma kirkirar wasu raƙumai ga ne shine mayu idu, sannan Allah ya koma mayar da su haka in kaga ciyawa in kaga bishiyoyi kaga ciyawoyi sai kasance a gona kai ka san sadda gonan nan babu komi Allah ya fitar da tsiro ta girma aka kare aka aka aka aka yi harvesting aka jaye komai wata shekara kuma suka ga Allah ya koma ya koma tahowa da tsiro shine awalam rau kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'iduhu a cikin suratul rum da zamu zo mu karanta yace wa huwa allazi yubdi'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi domin Allah yana magana ne da mushrikai domin ya ba su misalin da hankalin suke ganewa ce ba ku ga Allah shi ya kage halitta ba ya koma mai da ita bai da ita ya fi sauki gare shi bisa ga yin halittar daga farko komai hayyin ne ga Allah komai mai sauki ne amma da yake Allah yana magana da mushrikai sai musu yadda hankalin suke ganewa ni nake kare halitta da kan mutu ni komai wani wani irinta to yin wani irinta ya fi sauki bisa ga a ce ka kaga yau ya an ce ka yi wani abu da wani ya taɓa yin iri ne ka yi ka dinka wata hula da wani ya taba dinka irin ta sai ka dinka irin ta kaga yadda ake dinkawa in aka ce ka yi wata mota da wani ya taba yin irin ta in kai injiniya ne sai ka yi a gwada maka ita ka yi an kai injiniya ne mai gini kaga wani ya yi gini ka koma yin wani irin gini ba wahala yake da shi ba irin wannan amma abin da ya fi wahala shine a ce ka yi wani abu da baka taba gani ba a taba yi ba kafin kai to Allah shi komai sauki yake da shi amma sai ya ce to yin abu bayan an yi shi na farko a komai ne tadda mutane bayan an halice su da farko ya fi sauki ai yin su da farko babu su wanda ya yi su da farko babu su shi zai iya tadda su bayan sun mutu sai Allah ya ce inna zalika ala Allah yasir wannan mai sauki ne ga Allah ba wahala bace ga Allah ya kaji halitta sannan ya koma ya koma maimaita ta ya koma yin ta ya koma tadda ita sai Allah ya ce kun siru fil ardi fanzuru Allah ya ce ka ce musu annabi Ibrahim ya ce Allah ya ce ma annabi ka ce musu ku yi tafiya cikin bayan ƙasa fanzuru ku yi duba kaifa bada alkhalqa ta yaya Allah ya fari halitta ku kiyaye wannan ayar da ayar ta wuce kusan duk ɗaya su daya shi'un na sha'atar akhirah sannan Allah zai koma ta da wata halitta ta daban wannan nash'atul akhirah lahira ake nufi kun ga can kaifa yubdi Allahu al-khalqa thumma yu'iduhu wannan duniya ake nufi Allah yayi halitta yayi dan adam dan adam ya mutu an yi wani dan adam ya mamaye bayanai Allah yayi dabba dabba ta mutu an yi wani dabba ta mamaye Allah ya fidda tsiro tsiron ya bushe Allah ya kuma wani fidda wani tsaro bayanai yayi kama da tashin alkiyama sai ne Allah ya ce kul siru fil ardi ku yi tafiya bayan ƙasa sanzuru kaifa bada al-khalq sai ku kallo taya Allah ya kage halittu kun ga kaga halittu ne nan waccan aya kaga halittu ne kuma an ce ku kalla can an ce ku kalla amma bambanci shine wacce aya ta farko cewa yi awa lam rau, shin ba su gani da duk inda kake zaune ka jiba ba sai kaga alamar da ke nuna Allah ɗaya ne sai kaga alamar da ke nuna Allah ya yi halitta in ka jiba za ka ga sama inda kake za ka ga ƙasa za ka ga kanka wafi an kun afala tusirun kanka ma in ka jiba ya isa ka ga aya ne to amma larabawa suna cewa kasratul misasi tunitul ihsas in kana kallon abu ɗaya ko da yaushe sai ya mantar da kai daɗin shi sai ya mantar da kai cewa aya ne zaka ce Allah ce kul siru fil ardi to yanzu ku ban na unguwar ku ku na garin ku yi tafiya bayan ƙasa idan kana a gari kana zaune kana ta ganin ayoyin Allah baka ganin ayoyi ne mantawa kake yi yau da gobe amma in ka je wani gari ka ga wata halitta ta daban in ka je ka ga wasu dabbobi daban ka ga wasu namun daji ka ga da Allah sai ka abin ya maka mamaki ya baka mamaki zai yi wanda a can tare da su shi kuma yau da gobe ya sa ba su tuna mai Allah amma da zai zo kai kuma ya ga irin nagarin ku sai su tuna mai Allah don shi cin da Allah ya ce awalam ya raushin ba su gani abin da a kusa da su aya ta gaba sai ce kun siru fil ardi ce su yi tafiya bayan kasa domin shi ne sa su ga wasu sabbi su ga wasu abubuwa don haka duk mai tafiya mutumin da yake tafiya ya hau jirgin sama in jirgin sama ya tashi ya jiba ta windo. ya ga gidaje ya ga waye sai ya tuna mai da ikon Allah yanzu Allah ya san duk wanda a ciki ya san duk abin da ake cikin gidajen nan ya san ƙwarin da a ciki da dabbobin da a ciki Allah ya san tsuntsayen da a ciki a gidaji babu kowa a keta ta teku Allah ya san abubuwan da a cikin tekun ya san masu rai da marasa rai kuma dukkanin su shi suke kira yas'aluhu man fis samawati wal ard wanda a sama da wanda a ƙasa kowa Allah yake kira in ya shiga matsala zaka yi kana cikin gidanka kana cikin matsala ka kira Allah in ka fesa maganin sauro sauro ya ji bala'i ya kira Allah shi ma in kwari ka yi su ma su kira Allah ana nan ana ta kiran Allah don kakka yadda ya kasance gidanka kwari da a ciki da kowa na kiran Allah kai ya baka kiran Allah sai ya kasance kai ɗaya ne a baka sallah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum kana zaune a cikin gida da kwari da dabbobi da gina da komai suna ta ambaton Allah suna tasbihi banda kai kai ɗaya ne an baka tasbihi don haka wani yana sa kai ma ka zan yanzu an ƙara maka ƙarfin gwiwa wajen yin wajen yin tasbihi sai Allah ya ce to thumma Allahu yunshi'u shi nashata al-akhirah sannan Allah shike ta da wata halitta bayan mun mutu mun shiga kabari zai koma da mu a da kowa domin a yi hisabi inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah akan komai mai iko ne tun da sun mallahu ya shi'un na sha'atar akira Allah shi ke koma da halitta in ya da halitta ni za a yi halar sai Allah ce yi arzibu man ya sha'u in ya da halitta zai azabtar da wanda ya ga dama ne wa ya rahamu man ya sha'u sai ya yi rahama ga wanda ya ga dama muna roƙo Allah ya sa mu cikin wanda zai wa rahama Allah ya kaddare mu ba mu cikin wanda za a suwa Allah ya sa wuta ba za ta taɓe mu ba Allah ya sa mu inuwa shirar da babu inuwa sai tashi duk abin da mutum ya yi duniya na jin daɗi ko samun ɗaukaka ko mukami ko bauta in ya lahira ya shiga wuta ba ta amfani ba duk wahalar da mutum ya yi duk damuwar da mutum ya shiga duniya idan Allah ya tsayar da shi daga wuta ya sa shi aljanna wa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda Allah ya nesantar daga wuta ya shiga aljanna to shi ya samu babban rabo nan shi annabi sallallahu alaihi yake cewa za a zo da mutumin da yafi kowa wahala a nan duniya ranar alkiyama sai a sa shi cikin aljanna tsoma shi a tambaye shi ka taba wahala ya ce bai taba wahala ba kabbo a zo da mutumin da ya fi kowa jin daɗi duniya yan sa shi cikin wuta a fitar da shi ya ce ka taba jin daɗi ya ce bai taba jin daɗi ba kabbo saboda mai saboda rayuwar duniya mata'un jin daɗi ne na lokaci ɗaya kamar loma ɗaya ne abu ne wanda ake haɗewa don haka Allah ya ce idan ya da mutane ranar lahira yu'azzibu man yasha'u ya azabtar da wanda ya ga dama wa yarhamu man yasha'u wa Allah Allah wa wanda ya ga dama rahama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in Allah ya azabtar da kowa ya yi mai adalci don shi ahli sunna ba a roƙon Allah Allah ya muna adalci kakka yadda ka roƙi Allah ya maka adalci sai ce Allah ya muna rahama duk wanda ka gani wuta Allah adalci ya yi mai in Allah ya mutane adalci sai ya jefa su wuta amma in ya musu rahama sai ya jefa su aljanna don Allah babu zalunci ya aiki ne dan wuta shi aka wa adalci dan aljanna shi aka wa rahama don haka ba a roƙon Allah ya muna adalci sai ce Allah ya muna rahama domin in za a yi maka adalci za a ce ka biya ido ɗaya da aka yi ma za a ce ka biya iska da kake shaƙa ka biya lafiya da aka baka ka biya kaza duk a ta ibada ka auna ta ba za ta biya ido ɗaya ba za ka an biyo ka amfani da kai da ido ɗayan da hanci da ka shaƙe iska da baki da ka ci abinci da hannuwa da kai ka yi ɗauka abubuwa da ƙafa da ka yi zuwa wurare kaga an biyo ka bashi mai yawa sai a azabtar da kai amma in Allah ya maka rahama sai ya kasance rahama Allah ta saka shiga aljanna shine yu'azibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilayhi tuqlabuna gare shi za ku juyo ku koma duk inda ka tafi kai ta gudu wata za ka juyo ka dawo inda Allah sai Allah ya tadda kai da wanda ya tafi da jirgi da wanda ya tafi da mota da wanda ya fuskanci gabas wanda ya fuskanci yamma to duk kare ta kai ilaihi tuqlabuna wa ilayhi tuqlabuna kuma zuwa ga Allah za ku fuskanto ku juyo ku dawo zuwa gare shi sai Allah ya ce wa ma antum bi mu'ujizi fil ardi ba san بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا وكذبوا بآيات الله ولقائه

lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ce sama abin abin da ake nufi shine sama irin wanda ake gani ta duwatsu yanzu kuma abin da ya kunshi jiragen sama da abin da ake shiga cikin sararin samaniya saboda ba waccan sama ake nufi ba waccan sama rufaffa ce annabi sallallahu da ya tafi da malaika jibril sai da aka tambaye su wane ne wa aka aiko mai kai da wane an aiko mai sannan aka bari annabi sallallahu ya wuce don haka yau sai mu ce ba za ku iya gajiyar da Allah ba ba za ku iya gagarar Allah ba kuna cikin jirgin ƙasa ne ko kuna jirgin jirgin sama ne ko kuna cikin ruwa ne ko kuna bisa tudu ne duk inda kuke ko ina ka tafi sama ko cikin wata kaskai ko cikin mika kai ba za ka gajiyar da Allah ba ko mai zai zan ka tsere ma Allah ba Allah ya ne maka da baibiya ne wanda ya yi ma wani abin da yake so ya kama da baibiya ya yi gudu nan ya je nan ya kawo nan da ya ja da baibiya kama shi zai yi wallahi al-masalul ala bale Allah da bai bukatar sai ya sa maka wani abu da inda bai sa maka wannan abin ba za ka kubce mai don haka wa ma an cin bi mu'jizina fil ardi ku ba ku kasance masu iya gajiyar da Allah ba masu gagara Allah ba a ƙasa wala fi sama'i ko a sama duk inda kuka shiga ba ku gagarar Allah wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani majibinci ba ku da wani mai nakarkar da ku wani mai taimakon ku koma bayan Allah wanda ya gane haka ya huta Allah shine babban majibincinka kakka yadda ka saba da Allah domin ka faranta ma wani mai gidan rai domin ka faranta ma matar rai domin ka faranta ma ƴaƴan rai domin ka faranta ma baban rai domin ka faranta ma abokin rai domin baka da wani majibinci baka da wani mai nasarkar da kai baka da wani mai taimako kuma bayan Allah in Allah ya taimake ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya gyara tsakanin ne da Allah sai Allah ya gyara tsakanin ne da mutane duk wanda ya ɓata tsakanin ne da Allah domin ya gyara tsakanin ne da mutane sai Allah ya lalata tsakanin ne da mutanen mutane da yawa suna son yabon mutane sai su mance da Allah abin da ya kamata su yi na kwarai sai su kiri domin suna son su yi abin da mutane ke yabon su sai Allah ya musu talala bayan ɗan lokaci kaɗan sai Allah ya haɗa su da mutane sai a ji su da su da mutane yau suna faɗa amma duk wanda ya san cewa bai da wani majibinci koma bayan Allah bai da wani mai nasarta suwa koma bayan Allah sai kasance ya fita daga irin wannan tarko Allah ya ce wallazina kafaru bi ayati llahi wa liqa'ihi annabi ibrahim ya ci gaba da gaya mutane ne cewa duk wanda ya kafirce da ayoyin Allah ya kafirce da haduwa da shi yayi musu yana haduwa da Allah ula'ika ya isu min rahamati wannan sun yanke tsammani daga rahamata wannan ba za su samu rahamata ba yanke tsammani da haduwa da Allah da kafirce ma ayoyin Allah ba sai ka faɗi da baki ba wani aiki ne ke nuna cewa bai yadda ana tashi alƙiyama ba in ka ga da wani ke zalunci in ka ga da wani ke cin amana kuɗin da ya kamata a ce mutane sun sha ruwa wani ya sace su ya tafi ya san ranar lahira gara ɓarawo wanda ya tafi game da imamu shafi yake cewa ya shiga a cikin kasuwa ya yankan aljihu da wanda ya sace kuɗin gwamnati domin yankan aljihu in ka yanke aljihun mutum zai iya yiwuwa in ya zo rasuwa ko shiga wata musiba sai ce na ya ma duk wanda nake da haƙƙi ga yau duniya na ya mai amma in ka sace kuɗin ruwan local government ɗaya bai yiwuwa duk local government ɗaya kowa ya ce ya yafe ma za akwai matsala kenan in ka sace kudin jiha ɗaya, na ya kamata a yi ruwa ya kata mutane a samar da ruwan sha in ka sace kudin kasa daya da ya kamata a samar da ruwan sha in ka sace kudin kasa daya da ya kamata a samar da lantarki ka sace kudin kasa ɗaya, da ya kamata a samar da security a samar da zaman lafiya kaga ka ɗauki alhakin mutane da yawa kuma wannan aikin naka ya nuna cewa baka ma yadda ana haɗuwa da Allah ba to wanda yake haka ulaika ya isu min rahmati wa'annan su suka yanke kamani daga rahamata wallazi na kafaru bi ayati llahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum azabun alim kuma wa'annan su suke da azaba mai radade akan kauli mafi inganci annabi ibrahim ne cewa mutane ne wa'azi har zuwa nan yana gama wa'azi haka ni auku bismillah wa إلا أن طالقوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة عليكم إذ آلالكم لا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويجعل بعضكم بعضا ويجعل bayan ya gama musu wannan dogon wa'azi babu ansar da za su bashi fama kana jawaba ne. ba abin da ya kasance jawabin mutane ya ansa da suka bashi illa an qaluqtuluhu cewa suka yi suka rabu gida biyu wasu suka ce ku kashe shi au azriquhu wasu suka ce ku koyen shi da wuta kuma mazhaban masu cewa kone shi da wuta ta rinjaya sai Allah ce fa anjahu Allahu minan nari sai Allah ya tsantsar da shi daga wuta Allah ya tsantsar da Annabi Ibrahim daga wuta yanzu kamar yadda gaya muku tsakanin annabi nuhu ba annabi ibrahim ne bayan annabi nuhu ba akwai annabawa cikin kauli mafi inganci akwai annabi shu'aibu za mu zo mu karanta kissa annabi shu'aibu daga baya amma da Allah ya tashi sai ya fara kawo kissa annabi nuhu sannan sai ya biyo ta da kissa annabi ibrahim sannan aka bar kissa annabi shu'aibu sai baya saboda me saboda Allah ya tsarkar da annabi nuhu daga ruwa Allah ya tsartar da annabi ibrahim daga wuta sai Allah ya nuna maka wanda ya tsarsar da wannan daga ruwa ya tsarsar da wannan daga wuta ta komai yana iya yi wuta da ruwa sune kishiyoyin juna za ka wasu malamai suka ce don shi ne Allah sai kawo kisa annabi Ibrahim bayan ta annabi Nuhu ba tsaya aka biyo yadda aka saba biyowa ba a faɗi annaba wanda suka kasance suka kasance tsakanin su can daga baya za a kawo muna adawa da samudawa duk za a kawo su daga baya wanda ke dukkanin su suna katin annabi Ibrahim ne wannan shine kamancecen ya tsakanin kisoshin guda biyu da Allah ya tsasar da annabi Nuhu daga ruwa haka sai Allah ce fa anjahu Allahu minan nar sai Allah ya tsartar da annabi Ibrahim daga wuta inna fi zalika laayatin lalle cikin wannan abu akwai ayoyi ba aya daya ba akwai mu'jiza da ke nuna ta Allah ya sa wuta kullana ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim Allah ce muka ce ma wuta ki koma sanyi ki koma aminci ga annabi Ibrahim ciki cewa duk suka ƙoƙarin su ne makirci Allah ya ƙarsar da shi daga makircin su cikin haka akwai ayoyi gare su amma ne qaumin yu'minuna ga mutanen da ke imani su kuma mutane annabi Ibrahim ba mutane ne da ke imani ba Ba ka wa'annan ayoyin ba su amfane su ba tunda ba mutane ne wanda zukatansu akwai imani ciki ba wa kuma wannan aya wannan ya nuna cewa wanda baya da abin fada ke fada ko wani baya da abin fada ke fada wanda baya da hujja shi ke kaiwa zuwa fada babu abin da za su gaya mai uktuluhu aw hariquhu ku kashe shi ko ku kone shi daga wuta sauraka ko a kashe ko a kone da wuta wanda ke da abin faɗi hujja yake dalili ake bai babu buƙatar tar jijiyar wuya babu bukatar babu buƙatar sai an yi faɗa babu bukatar sai an yi zage-zage babu bukatar sai an yi kone-kone babu bukatar sai an yi buge-buge kawai abin nan naka idan akwai hujja ka faɗi na shi annabawan Allah da annabi sallallahu babu wanda ya kagi yaƙi da farko da kai ne sai dai a kawo mai hari ya kare in ma zai je wajen yaƙin da kai ne sai ya je ya kira mutane zuwa ga tauhidi ya kira mutane zuwa ga in ba su yarda da tauhidi ba su biya jizya sai in sun ƙi biyan jizya ne to in suna son banza suna son su yi amfani da abinda masu biyan zakka abinda masu imani suka yi suka bayar to sai a ce to yanzu a yaƙe ku amma haka ɗaya annabi bai zuwa ya kai hari ga mutane a kai musu hari da sunan jihadi sai an bi matakai saboda mai saboda ba addinin fada bane ba addinin tashin hankali bane mafi yawan yaƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yaƙin badar kamar yaƙin uhudu kamar gazwatul ahzab dukkaninsu kawo mai hari ake sanin sai ya tafi wajen ramawa ya tafi wajen kare kai ne fatahu makka ma haka aka yi kare kai ne ya tafi ya tafi ya kare kai ne daga mutanen da suke kawo mai hari sun kawo mai badar sun kawo mai uhudu sun kawo mai azab yanzu bari ya je ya lalata inda ake kawo yakin ya karya su ya kasance ba su da karfin kawo mai yaki haka abubuwa suke tafiya don haka mai abin faɗa baya faɗa mai hujja baya tafiya zuwa zagi baya tafiya zuwa zuwa duka baya tafiya zuwa kone-kone wannan ba hali bane da aka san ahlus sunna da shi ba hali bane wanda aka san musulmi da shi mafi yawa ka ga an tashi fada ana kone-kone in ka bincika ba musulmi suka tashi fada suna kone-kone ba domin addinin musulunci bai koya a tashi fada da da kone-kone ba wa qala sai annabi ibrahim ya ci gaba da ce musu bayan sun ce za su kone shi ya ce musu inna mattakhastum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya ku sani fa ku riki gumaka ne kawai tsakaninku inna mattakhastum min dunillahi ku sani kawai kun riki wasu abubuwa ne koma bayan Allah kuka ki awsanan gumaka mawaddata bainakum domin wata soyayya da a tsakaninku fil hayatid dunya akan anan rayuwar duniya mushrikan makka da mutanen annabi Ibrahim da mutanen annabi Hudu da annabi Salih duk mutanen da suka yi bautar gunki duk mutanen da suka bauta ma wani abu bautar wani abu addini ɗaya yana sa wata soyayya ne tsakani addini ɗaya yana sa soyayya ne kowane irin addini mutanen da ke bayan addini ɗaya mutane da ke bauta ma gunki akwai soyayya tsakanin su ta bautar gunki shine wannan inna mastakhastum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum ku riƙi gumaka ne kuna bauta mu saboda wani soyayya da a tsakanin ku nan duniya mi suke cewa alu inna wajadna ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtaduna abin da yasa muke bauta wayannan gumaka iyayen mu muka yace suna bautar su son da muke wa iyayen mu yasa mu ma muke bautar su tunda mun iske suna bautar su kawai shine dalilin mu shine hujjar mu ba mu san suna amfani bane ko suna bautawa don shi Allah ya ce al-akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'dhin عدو إلا المتقين Allah ce alakhir la'u yau ma'idin ba'abuhum li ba'abun aduwun illal muttaqin masu soyayya da junansu wannan ranar sashen su da sashe zai koma maƙiya sai wanda suka yi akan tsoron Allah zaka kun ga kowane addini kake wannan addinin yana kawo soyayya tsakanin ma'abuta shi amma duk wani addini duk wata hanya da ba musulunci ba da ka so wani a kanta domin kuna haɗuwa wajen bautar gunki kaza ko kuna haɗuwa wajen cewa Allah biyu ne ko uku ne ko hudu ne wannan ya samu ku dankon soyayya to ranar lahira za ku tashi makiya ba soyayya za ta tsaya ba al la yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun wanda suka yi soyayya wannan yinin sashen su da sashe zai zama makiya face wanda suka yi akan tsoron Allah a yau wa'inda ba su da addini in suka ce me fa'ida addini yana ɗaya daga cikin manyan tambayoyi da ake yau me fa'ida addini mutumin da bai san addini ba ko gaba gare ne wani yayi wannan tambayar wata ta yi wannan tambayar ɗaya wani babban profesa na theology na addini kusa akwai waɗanda suka karanta theology addini suka karanta ko wani yanayin addinai da yanayin addinai da sauransu suka yi mai tambaya ba musulmi ba ne mana san shi suka ce tambayar profesa ne babba ita ta taso ta aski gidansu ta ce shekara ta ɗaya ta taso ta aski gidansu ana addini kiristanci ga alama kila yahudawa ne kila kiristanci ba dai musulmai ba ne ta ce amma ita yanzu ta taso ba ta addinin kowa ba ta biya kowa tambayar da take so ta yi me fa'idar addini a 21st century da muke ciki yanzu ta ce kowa ya san fa'idar science kowa ya san fa'idar science ana MRI ana CT scan kowa ya gani baka da lafiya a je mace baka haihuwa a tsage cikin ta a fidda ciki kada cuta a tsage a fitar kowa ya ga fa'idar technology zaka tashi daga Najeriya zuwa Dubai awa shidda daga Najeriya zuwa Saudiya awa shidda zaka tashi daga Najeriya zuwa zuwa Ingila awa shidda zaka tashi daga kaza zuwa kaza zaka tashi daga Sokoto zuwa Abuja da babu da kowa ya ga fa'idar technology zaka dauki wayar kaka kira wani da an wani gari ku yi magana da shi wannan duk fa'ida shi addini ne fa'ida kai irin wannan wani irin ansa zaka bata kaka ce mata sai an ji lahira don ba ce dare take magana ba <laughs> ba ce take magana haka ba abin tana magana su madiyun ne materialist ne suna ba abin da ake gani yanzu ga fa'idar science kowa yana gani a asibitota da komai ga fa'idar technology cikin aljihun kowa yana gani ga fa'idar kowa yana gani to shi addini mai fa'ida kai Kun ba ta ce addinin musulunci ba addinai gaba daya professor din cikin ansa da ya bata shine ce mata fa'idar addini shine yanzu identity a 21st century addini yana sa ya duk wanda auren nan musulmi ne in ka ce kasuwa, sokoto za ka samu mutane haka da yawa amma ba duk musulmi ne ba kun fahimta ko nan ɗaya duk abin da ya haɗa ku shi ne musulunci da za a karanta ƙur'ani to wannan identity yanzu aka in ka rutsa don ka ɗauke ka ka jefa ka China baka taba zuwa China baka ka China baka san zai baka da gudurin komai ina za ka fara nema masallaci in kirista ne coci zai fara nema kaga a nan duniya addini yayi amfani identity shine mawaddata bainakum fil hayatid duniya haka mutanen kowane addini suke abu na farko da addini yake fa'idanta a duniya shine ya samu maka identity duk inda ka tafi yanzu duk musulmin duniya suna azumi yanzu dumanan da muke gaba ɗaya suna azumi gaba ɗaya akwai wani abu da za a yi su ji ya shafe su akwai in ka tafi su za ka fara nema in ka tafi yanzu ka runtse irin ka wayi gari China ko Singapore ko wayi gari South Africa ko ka gari America ka shiga masallaci ba a koya ma sallah raka annan hudu da ake iliman yana tsaye in ce Allahu akbar ruku'i ne zai ba su juda bane haka ake duk duniya wata akwai wani abu da ya hada ku duk duniya in ku gama azhar sallar da za a yi bayan azahar la'asar a sunanta ko ina duk duniya haka ne in ku gama magariba duk wanda za a yi sunanta isha'i a magariba ya yi raka a biyu bayyane ta uku ba za a bada kai ba a ne za a yi ta ya ce ka shiga ka bada sallah duk duniya to haka ne za a yi za a bada za a yi wa in ya iya sallah wani mutum na mutum taɓa cewa ya ba mu sallah ashe shi bai yana da gemu sosai gemu a ingila ne a london ne ya ce mai da aka zo sallah ce ba da sallah sai ya shiga ba da sallah sai ya jiyo ina ina taba gemu mu ya ce bai taba ba bai I'll give it a try <laughs> ya ce wala ni ni ya dawo ya ce ha ah, he will give it a try yau da zai fara kaza kaza sai sai na haka yana kada kai yana kada kai yana yana maganganu yana yana faɗin yana nuna cewa abin da zai yi cikin sallah yana waye na ce ba ku labarin wanda wannan ba muhalli dai bane ne wannan shine wanda zai cewa ah, he will give it a try to kai ma in ba he will give it a try ba inda ka saba to duk inda aka je aka saka gaba ka bada sallah azhar ka a hudu ne duk inda aka ce ka bada to wannan shine abin da ke hada duk mutane masu addini in ramadan ya zo azumi za a yadda ake azumi na haka ake azumi ko wace kasa to wannan ba addinin musulunci ba dai kowane addini mawaddata bainakum fil hayatid dunya yana kawo soyayya don shi innamal mu'minuna ikhwa mu'minne yan uwan juna ne to amma fa wannan soyayya fa kiyayya take kasancewa ranar lahira in ba ta mu'minai ba na san wane wurin tafsiri na san wane makarantar addini na san wane masallaci kaza ina son wane saboda murya ce tana da daɗi ya iya karatun Qur'ani ina son wane domin na koyar da ni addini ina son wane domin muna haɗuwa da shi wajen karatu addini ina son wane domin yana karatun addini gare ni wannan ita ɗaya soyayyar da take take tabbata don shi annabi ibrahim ya ce musu inna mattakhastum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya soyayyar da tsakanin ku ce shi yasa yin abokin ka je bautar gunki ka je Babanka yana zuwa bautar gunki ka ce kai ma za ka je thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din kana ranar alkiyama sashin ku zai katoce mu sashin shine al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun ranar alkiyama ku din ne da kuka bauta ma gumaka sashin ku zai kafirce mu sashi wa yal'anu ba'dukum ba'dan sashin ku ya la'anci sashi ce kai ka izani wajen bautan nan mutum ya ce kai kai ta magana mai daɗi ka sari kafirce mu Allah kai kai ta daɗin bakin ka ya sa ya ce kuma inda ba ku bi ni ba da sai a ta zagi tsakani ana ta la'antar juna ana ta zagin juna wa ma'awakumun nar kuma makomakku ita ce wuta wa malakun min nasirin ba ku da masu taimakon ku don wa'annan gumakan ba ku maji a duniya ba su ji ku ba a lahira ba su ji ku ku da ku kuka bauta su anan duniya da kanku ranar lahira ku ta faɗa su ba su ma ji abin da kuke ba dan ba su da rai ba su ji abin da kuke faɗi kaga makoma ta munana a ce abin da ka bauta magaya nan baya iya taimakon ka don shi wasu da yawa a baya a lokacin jahiliya suka kare gumakansu da ya zo ya iske gunki ne tsuntsu ya yi mai fitsari ya yi mai kashi yake kai da baka iya kare kanka daga wannan kashi da fitsari kai ka kare ni to kaga iya ka munan makoma a cikin ranar lahira ne ya tsaye da tsuntsu ya zo da ka zo bauta ta jiya bai ce ma kala ba kai bautar ka tafiyar ka tsuntsu ya zo ya mai kashi da ce bai kala bai tafiya ce yau ka dawo kayan mai magana bai ansa ka ba to zaka gane ko lahira in kai mai ba zai ansa ka ba domin ba zai iya ansa ka ba domin ba shi ya ka ba kuma baya da rai wanda yake iya jin abin da kake faɗi sai Allah ya ce mai bayan an yi haka an shaƙo ne annabi Ibrahim sun ya auku fa amana da hulu ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن Allah ce fa'amana laholo da aka yi haka sai annabi Lu'u ya yi imani da shi, annabi Lu'u yana cikin mutane annabi Ibrahim wanda annabi Ibrahim cewa wa'azi, kuma ɗan uwan annabi Ibrahim ne kakansu ɗaya da annabi Ibrahim ɗan ɗan uwan annabi Ibrahim ne ɗan ɗan uwan annabi Ibrahim ne zaka yana ji annabi Ibrahim ya yi wannan wa'azi yana ji an sa shi wuta ta kama shi ba sai shi an na farko da ya imani da shi kuma duk cikin mutane ne shi ɗaya imani da shi sai tsara su biyu kawai daga shi sai mata ta yi amma bai sama ambace ta nan domin ana faɗin mutane ne ne raba in suna faɗin alkawar mutanen mutum ba su sa mata cikin alkawar don shi siyakin ƙur'ani a sai dakata da annabi lodu faamana mana da hulu sai annabi lodu ya yi imani da annabi ibrahim wa qala sai annabi ibrahim ya yace inni muhajirun ila rabbi kun ga albarkar da'awa annabi ibrahim ya zo yana wa'azi wani ya musulunta wanda ya musulunta shi ma mai annabi annabi ludu shi ma annabi ne ga shi ma mai annabi a akon kuma ya musulunta ne karkashin annabi annabi ibrahim wa qala inni muhajirun ila rabbi sai ce ni zan yi hijira zuwa ga ubangiji na wa yace zan yi hijira zuwa ga ubangiji na wasu malamai suka ce annabi ludu saboda shine abdamiru ya uzu ila aqrabi mazkur wasan zamiri yana komawa ga wanda aka ambata na kusa yanzu aka ambata na kusa Ka yi a ce inni zamiri na lutu ko fa amana na hulu wa kala inni muhajirun akwai hadisi da bai inganta ba da haka cewa lokacin da aka yi ma annabi sallallahu alaihi cewa Uthman bin Affan ya yi hijira da matar shirukayya zuwa Habasha sai annabi sai ce ne na farko da ya yi hijira da iyalai ne cikin wannan al'umma annabi ludu ne na farko da ya hijira da da iyalai ne sai Usman bin Affan cikin wannan al'umma ma wannan hadisin bai inganta ba don haka Usman malamai suka ce wa qala inni muhajirun ila rabbi yana komawa ne ga annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya yi hijira kuma hadisi ya inganta da haka Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisin a cikin Kitabul Jihad Imam Abu Dawud ce babu ma jaa fi sukna sham babi mai magana game da zama a sham a ƙasar sham da irin albarka da kasar ƙasar sham إمام أبو داود حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ولين شهر بن حوشب ولين شهر بن حوشب shahar bin haushab ya ce wuce ma a karatun abu daru da koyar da hadisi a musulman shahar shahar bin haushab shahar mun san mutumin sham ne yana sadukun ne mutumin sham ne kuma ya yi cewa ga da yana da yana da kurakurai a hadisi yana da wasu auha in ya rawaito hadisi shi kadai ana karba amma in ya saba ma hadisi ya ci baku misalin hadisin da ya rawaito ya saba hadisin ziyara hadisin ziyara ziyarar masallatai yadda hadisi yake la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid shahr bin hausha rawaito shi la tushaddu rihalu ila masjidin yubtaga fihi wajh Allah illa ila thalathati masajid shi ya kawo cewa la shaddu rihal ila masjidin akan fassara hadisi ne sai ya koma cewa ba a nika gari a tafi wani masallaci sai masallaci guda uku amma kenan mutum zai iya nika gari ya tafi wajen wani dutse na duri saina ko wajen kabarin wani wali amma da riwaya sai anan ba'isi ya ce saboda me saboda ya saba ma manyan manyan siqat da suka rawaito hadisin la shaddu rihalu illa ila salasati masajid amma nan riwaya kai ingantacciya ce domin babu wanda ya saba mai shahid bin hausha bai rawaito daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma qala yace sami'tu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu satakunu hijratun ba'da hijra mutane za su dinga hijira bayan hijira annabi ibrahim shi awwal da ya fara hijira gaba ɗaya hijira aiki saboda Allah annabi ibrahim ya fara ta ga wannan ayar Allah ya ce wa qala inni muhajirun ila rabbi ya hijira ne zuwa sha kamar da wannan hadisin zai bayyana muna yanhazu ahlul ardi alzamahum muhajirar ibrahim a mutane za su dinga tafiya suna hijira Allah ya lazirtar da su su dinga hijira zuwa ga inda annabi Ibrahim ya yi hijira shine Sham wa yabqa fil ardi shiraru ahliha sai zance a ƙasa in ba Sham ba mafi sharrin mutane ɗaya za su kasance a baya dama hijira shine ka bar inda baka iya bauta ma Allah zuwa inda kake bauta ma Allah inda kake iya bauta ma Allah to za a kai duniyar na a kasance babu inda ake iya bauta ma Allah da gaskiya sai Sham an ce Sham yau ita ce ina ita ce Syria ita ce Palestine ita ce wani yanki na Israel wani yanki shine Sham cikin falalatai za a kai lokacin da can ɗaya adda bayan Allah masu bautar Allah sai mutane su dinga yin hijira zuwa can sai kasance duk bayan duniya mafi sharin mutane a bayan duniya talfizuhum al-ard kasa tana la'antarsu, su tana korar su wa ta'zuruhum nafsu rahma sai Allah mai rahama ya kasance shi ma yana kyamar su duk inda kake duniya a wannan lokacin in ba sham kake ba Allah yana Allah yana kyamarka sai annabi sun sace wa tahshuruhumun nar ma'al qiradati wal khanazir sai wuta ta kora su in wutar da za ta kora mutane ƙarshen duniya ta kora su tare da birai da aladu dole su masu su tafi sham watan sham in ko ka tafi don Allah don kana son Allah da manzo ne ka yi hijira zuwa sham a ƙarshen duniya ko kuma daga baya in an ba ashirarun nasi bayan ƙasa sai wuta ta zo ta kora su a zuwa sham Zaka wannan hadisin ya tabbatar da cewa annabi Ibrahim ya yi hijira Allah annabi sansa ya ce sai Allah ya kora su zuwa inda annabi Ibrahim ya yi hijira shine Sham haka da yace wa qala inni muhajirun ila rabbi yace ni zan yi hijira zuwa ga ubangiji na to wanda ce haka shine annabi Ibrahim innahu huwal azizul hakim lalle Allah mabuwayi ne kuma mai hikima ne mai hukunci ne sai Allah ya ce da yayi haka wa habna lahu isaqa wa yaqub da yabban mutane ne sai muka bashi isaka wa yaquba mu kuma muka bashi kyautar yaya annabi ya haifi annabi isaka annabi isaka ya haifan mai annabi yaqub waj'alna fi zurriyyatihi nubuwata wannan wata kamance ce kamanceceniya tsakanin annabi nuhu da annabi ibrahim waj'alna fi zurriyyatihi nubuwata sai muka sanya annabta cikin zuriyar annabi ibrahim jiya mun ce duk wanda ya zo bayan ƙasa bayan annabi ibrahim to bayan annabi nuhu jika annabi nuhu ne annabi nuhu shine uban kowa ta hanyar annabi nuhu kowa ya fito to shi kuma annabi ibrahim ta hanyar shi duk annabawan da suka zo bayan shi ta hanyar shi suka zo wannan shi aka mance ce ne ya ga shi aka kisa annabi ibrahim bayan kisa annabi nuhu shi annabi nuhu duk wanda ya zo baya annabawa da sahabbansu da waɗanda suka bi su da waɗanda suka kangare musu duk wata rai ta zo ne ta hanyar annabi nuhu bayan shi don haka annabawa suna ciki shi kuma annabi ibrahim bayan an aiko shi duk annabawan da aka aiko to cikin a shi ne jikokin annabi ishaq ne suka yi ta annabci dama annabi ishaq da annabi isma'il yake da shi annabi jikokin annabi isa suka yi ta suka yi ta suka yi ta annabci aka yi ta samun annabi dawud da annabi sulaiman da annabi zakariya da yahya da annabi musa da annabi isa dukkanin su jikokin annabi isa ne shi kuma annabi isma'il shi ma annabi ne a cikin tsakon shi aka samu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam baka waje an nafi zuriyatihin nubuwata wanda ya hijira wanda ya ba abinda Allah baya so zuwa abinda da Allah yake so wanda ya bar wasu jama'a da suke sa shi sakon Allah ya inda wasu jama'a da ba su saba Allah shi ma ya hijira Allah zai ba shi kyauta cikin abin da ke sa a samu kyautar haihuwa akwai kaban mutanen da kuke samun Allah tare da su saboda Allah ka koma ganin Allah sai Allah ya baka kyautar haihuwa dan haka Allah ya wa annabi Ibrahim alaihi salam da ya hijira ya ban mutane ne sai Allah ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub sai muka shi kyautar ishaqa wa yaquba muka shi kyautar annabi ishaqa da annabi yaqub waj'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata sai muka sanya annabta a cikin zuriya sai duk annabin da ya zo ya zo ne jika annabi Ibrahim ne Wani kitaba kuma duk littafin da aka saukar sai ya zo ya koyar da addini annabi Ibrahim ne annabi Ibrahim duk addinin shi kadai shine annabi Ibrahim shine mutum wanda aka fi girmamawa bisa da kowane mutum bayan kasa shine mutumin da ya fi kowane mutane mabiya bayan kasa annabi Ibrahim domin duk mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam mabiyan shi ne mabiyan waɗanda suke tsaya addinin kiristanci mabiyan shi ne wanda suka tsaya addinin yahudanci mabiyan shi ne gaba ɗaya kowa yana iddia'in biyar shi ne don shi annabi Allah wani wataala ce ma na Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين dama addinai hudu ke jayayya game da annabi ibrahim addinin musulunci addinin kiristanci addinin yahudanci da kuma mushrikan makka sai allah ya ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan annabi ibrahim ba yahudi bane ba nasari ne ba walakin kana halifan musliman sai dai mai tsayawa inda aka tsayar da shi ne kuma musulmi ne wa ma kana min al-mushrikina bai kasance cikin mushrikai ba annabi ibrahim shine wanda duk masu addinai da ake musu abrahamic faith duk addinan annabi ibrahim duk mai addini to duk cikin masu addini babu wanda ake girmama kamar annabi ibrahim musulmi su girmama shi yahudawa su girmama shi sannan nasara su girmama shi duk littafin da aka sauka bayan annabi ibrahim ya zo ya koyar da millar annabi ibrahim ne sai dai wani littafi yana ƙara aiki ne an saukar da wani da aka saukar da alƙur'ani duk sauran littafan sun tsaya da aiki yanzu ba su aiki ƙur'ani kaɗai ƙur'ani ya ke biya sai Allah ce wa atainahu ajrahu fi dunya mun bashi shi ladashi a duniya me ladashi a duniya shine wannan abin da gaya muku na cewa shine mutumin da aka fi kowa bi a duniya da yawan mutane annabi Ibrahim suka fi ko duk mai musulmi yana biya annabi yana biya annabi Ibrahim duk musulmi da kirista suna biya annabi Isa amma kirista ba su biya annabi musa duk musulmi da yahuda suna biyar annabi musa amma yahuda ba su biya annabi isa amma shi annabi ibrahim kowa yana iddi'a'in nashi ne kowa yana iddi'a'in girmama shi yake don shi ma in zamu wa annabi musa lati sai mu ci allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim don amme don Allah ya koya mana biyayya ga annabi ibrahim shi kadai Allah ya ce ma annabin mai koyi da shi ka ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله تميمك وهيك بأن النبي إبراهيم kana mai kauce mashirka kana tsayawa da aka tsaye da kai annabi ibrahim bai kasance cikin mushirkai ba zaka a duniya allah ya ba annabi ibrahim alisa da sirkin allah ya bashi ambato na kwarai kowa yana ambato ne ambato ne na kwarai ya an ga lahira fa wa innahu fil akhirati lamin salihin kuma a lahira annabi ibrahim yana cikin managarta yana cikin shugabanni na managarta wasu sun ce wannan alif dala duk da ka zo a tarihi amma tana nufin tujirma ce mina salihi yana cikin manyan manyan salihai yana cikin manyan manyan managarta annabi ibrahim alaihi salam Allah ya kara hada mu da shi dama kullun salati muke mai Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid saboda annabi ibrahim aka wajabta abubuwa da yawa da muke na addinin mu na musulunci muna yin su ne akan hanya annabi ibrahim cikin su akwai kaciya da aka ce mu da mu da ma duk masu kaciya suna yi da da annabi ibrahim ya yi kaciya ciki akwai hajji da aka wajabta gaba ɗaya hajji tunawa da annabi ibrahim ne shi ya gina ka'aba shi ya yi fara dawafin ka'aba da ya gina ta shi ya yi jifar jamra, aka ce mai jifar shaidan layya da ake nan wanda ba su tafi eh, wanda ba su tafi hajji ba layya annabi Ibrahim ya fara yi abubuwa da yawa da aka sunnanta muna addinin mu na koyi da annabi Ibrahim saboda me saboda yayi hijira daga da shi ne mutumin da farko da fara hijira yayi hijira daga mutane ne ya je zuwa sha ko kai yau kai hijira Allah zai saka ma don shi babu abin da ya kai hijira falala ji sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da girmansu da fallarsu da ɗaukakarsu duk sun yi imani da shi amma duk cikin ƙwararri inda Allah ya tashi faɗi ta bata muhajirina sanai faɗi al'ansar saboda girman hijira babu waje ɗaya da aka fara faɗi al'ansar ko da sunansu za a faɗin su ko da siffarsu ko za a faɗi sai an faɗi muhajirina sannan a faɗi sannan a faɗi al'ansar don haka kai ma hijira ayyau tana nan annabi ya ce hijira tana nan a bayan har tashin alƙiyama har rana ta fito daga inda take faduwa akwai hijira yau in ka samu kanka inda ba a bari kai salloli guda biyar cikin jam'i ya waje baka hijira ka bar wannan ƙasa ka bar wannan gari ka je inda ake bari ka kai sallah biyar in kana inda ba a bari kai karatun addini in kana inda ba a bari kai azumi in kana inda ba a bari ka bauta ma Allah ya waje baka bar wannan gari zuwa wani gari in kana cikin abokani da ke sa ka sabon Allah kana cikin majalisar da ake kalle kallon da basu dace ba kana cikin majalisar da ake maganganun da basu dace ba kai kai kai musu wa'azi yadda Annabi Ibrahim ya yi basu ansa ba to sai kai hijira ka bar wannan majalisa zuwa wata majalisa wadda yake ba a haka nan ka bar wannan majalisa zuwa makaranta ka bar wannan majalisa zuwa masallaci kai ma sai kai mamaki Allah ya baka abubuwa da yawa wanda a canda babu su abinda ke sa a samu duniya da lahira shine hijira ka ji ba ka ga asharatul mubashshirun bil janna gaba wanda suka hijira ne gaba ɗaya babu al'alfa a cikin su kaga menene wannan gaba ɗaya lahira ce an ce an baka aljanna khalifai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam guda hudu dukkanin su muhajirai ne khilafa da ake samu dukkanin su kai da khilafa da aka samu da da wa'in da da banu umayya da banu abbas dukkanin su wa'in suka hijira da suka dawo duk da banu umayya sai daga baya bayan an fito makka amma dai dukkanin su wa'in suka hijira da suka dawo banu abbas wani ta ‘yan makani ne suka hijira suka da za ka hijira ita ke sa a samu duniya ita ke sa a samu lahira annabi sassanar khalifofi ne a nan duniya duk wa'anda suka hijira ne ashiratun basharu da biljanna duk wa'anda suka hijira ne ƙwar'ani ne da ya ambato su ya ambaci almuhajiruna da na ya ambaci al'ansaru za ko kai yau kofar hijira ita ke. duk abin da ke sa ka samu Allah ka hijira ka bashi zuwa ga wanda ke sa ka bauta Allah Allah ya karbi hijiran mu ya karbi ibadun mu ya sa mun yi ne saboda shi Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa Allah ya gawamar da zaman lafiya a wannan ƙasa ya taimake mu ya taimaki jami'an tsaro ya ba su ikon yin aikin da aka dora musu a nan za mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu sai tambayoyi idan akwai wanda muke ansawa akwai guda ɗaya ko biyu ya ko hudu ko biyar Matafiya a jirgin sama da masu tafiya a mota da masu tafiya a jirgin ƙasa duk hukuncin sallar su ɗaya kuma da yawa mutane suke saɓawa misali in za ka yi tafiya abinda da sunna shi ne idan za ka yi tafiya a ce daga sokoto da jirgin sama za ka yi tafiya ka kai airport ka bar gari ka kai airport ka tafi to sai ka yi sallah lokacin azhar yayi sai ka yi azhar da la'asar ka yi azhar da la'asar a inda ka fara tafiya na ba ka yi a gidanka in gidanka ne za ka yi sallah za ka cika ta ba ka kasaru in cikin gari ne ba ka kasaru a nan alaihi ne tashi zuwa hajjatul wada a azhar da ya ta a masallaci ne ka hudu yayi da ya je muzdalifa yi la'asar sai yi ya ta ajiyar za ka hukuncin mai tafiya idan ka tashi kafin a yi tafiya sai ka da la'asar in kai azhar da la'asar sai ka kama tafiya ba ka tsayawa sai lokacin magariba in ka gada ma farko lokacin magariba in ka gada ma ƙarshen lokacin isha'i sai ka tsaya sai ka yi magariba da isha'i amma ba za ka yi sallah cikin jirgi ba ta azhar ko la'asar muddin ba tana cikin jirgi ba ne rana za ta fito ɗaya yawa cikin kurakuran da mutane ka yi kwanakin nan ba a ɗaya ba a ita ka kayan azumi ba sai rana za ta fito sannan za ka iya sai ya ɗauki jirgi zai ceto kai sannan za ka yi sallar magariba ko isha a cikin jirgi sallar azahar da la'asar kuma sai in ka shiga jirgi wanda yana da wahala ka shiga jirgi kafin azahar kuma idan ba zai tsaya ba sai rana ta faɗi lokacin kawai za ka sallah cikin jirgi za ka sallah asuba ita ɗaya ke cikin jirgi zai ce ka cikin lokaci a amma in azahar ta yi kafin ka tashi kana airport to a airport za ka yi sallar azahar da la'asar sai kasance ka shiga jirgi ba za ka tsaya ba in kun kai karni goma na dare baka da damuwa magariba ta yi ba lokacin sallar ta wani sai in kun sauka goma goma sha ɗaya sai ka tsaya yi magariba da ishari. ba za ka yi magariba cikin jirgi ba in ka tabbata za ku sauka ƙarfe goma domin cikin jirgi in kai ta ba ka fuskanta alƙibla ba ka kuma gaya kana iya yin ta jam'u ta akai ba a haka in mutum ya shigo jirgi daga jirgin ƙasa daga Kaduna daga abuja zuwa kaduna ba ta yi yana ganin mutane suna ta wahal da kansu sai sun yi sallah a cikin jirgin kasa kila wani ya sallah alƙibla ba daidai ba bai fuskanci alƙibla ba ko kuma sai da jirgin kasan ke kadawa ya kasance bai samu tsaye da rukuni ko su ba ba a haka nan in jirgin kasa ya taso karfe shidda ko shidda da rabi zai iso karfe takwas da wani abu ba ta wuce eh amma lokacin na jam'i bai yi ba za a haɗa ta ne da isha'i a yi da shi hadisin jabir da ke cikin sahih muslim da annabi sallallahu arafa ya ba'ata zuwa muzdalifa sai wani sahabi ya dinga ce mai as-salatu salat lokacin sallah yayi manzo Allah sai annabi ce as-salatu amamaka sallah tana can gaban ka za a yi ta zaka duk wanda zai shiga jirgin sama babu dalilin da zai sa kai sallar azhar cikin jirgin sama ko kai sallar la'asar cikin jirgin sama sai in ka tabbata cewa za a kai inda za ka sauka magariba ta yi in ba haka haka ta kama ta dole sai ka tashi ka yi in ka san alƙibla ko baka san alƙibla ba kana iya tsayi ko baka yi tsayi sai ka yi amma in ka tashi nan bayan azhar to za ka lokacin azhar yayi za ka yi azhar da la'asar in ka tashi azhar ba ta yi ba to za ka yi sallar sallar eh, azahar da aka ne in ka sauka can ƙarfe biyar da rabi ƙarfe da ƙarfe bakwai baka cewa wata sallah cikin lokacin da cikin jirgi baka iya ruku'i baka iya sujuda ka san daidai inda inda alƙibla take ba wannan yana da kyawu a kiyaye sosai wannan shine hukunci ga masu shiga mota su ma wasu na shiga mota daga arewa zuwa kudu motar ba ta tsayawa da hanya ba motar musulmi ba ce in ku shiga mota daga nan irin sokoto bayan sha biyu da minti arba'in da biyar bayan sha biyu da minti hamsin bayan ƙarfe ɗaya a zahar ta yi sai ku tsaya ku yi azhar ɗinku da la'asar in kun tashi kun tafi can sai magariba da isha'i ko karfe goma kuka kai babu babu matsala wallahu ta'ala mana kawai samun da shawarar shiri da sura a lokacin da zan domin da samu ƙwarin jiki e ka samu ka ka samu ka sha ruwan gishiri da suna in ba su cutar da kai ka samu ka sha lukozem ka samu ka sha glucose duk ka samu ka sha wani abu da zai kara maka kuzari in dai ka sha shi <laughs> alfiji ya ce to to wannan babu matsala in ya zo ya fito abin da yake a wasu malamai ke sa kwami akwai allurar glucose da ake wa mutum ya ke daɗe bai jini muwa in ka zai za ta dinga bashi abinci in ba irin wannan da sisa ba amma gishiri da suga in ka tabbata yana yi yanzu wani zai ɗauka haka ya dinga shan gishiri da suga zai ba su ba su amfani in ka tabbata suna yi duk wani abu da ka in ka sha shi da ma ciki yana halatta ka yi lokacin sahur Allahu ta'ala saboda ya to sun jiya kuma insha Allah sun za su daina kowa ya san izgili babu kyawu da addini kafafen watsa kafafen sada zumunta ne ko a unguwa ne ko a majalisa ne ko kai a gidanka ne da matarka kada a yi wasa da da da ibada na ji malam idris wato yana wa'azi yana faɗa yana cewa sai a ce an yi tis tata wai za a sallah kama kaga bai dace ba ba tis tata ake yi ba ko azumi a yi wani suna da bai dace ba duk ba haka ba ne ana yi ne don Allah mun wannan bayani ta wani azumi farko Allah ya ba mu iko yi saboda shi subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa da astaghfiruka wa atubu ilayk